Al'ummar Fulani a Najeriya sun yi kiran da a samar da burtaloli a ƙasar domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankalin da ake samu a tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Rikicin manoma da makiyaya a Najeriya dai abu ne da ya daɗe yana cima mahukuntan ƙasar tuwo a ƙwarya. Alhaji Muhammadu Kiruwa shine shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya. ya ce a ɗaya gefen daga lokacin da suka yi wata ganawa a tsakanin su al'ummar Fulani da gwamnonin arewacin Najeriya guda goma sha tara a kwanakin baya, kisa tare da tozarta al'ummar Fulanin ya ragu kwarai, a saboda haka ma ya ce sun zo nan jihar Niger ne domin yin godiya ga shugaban ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya wato gwamna Ma'azu Babangida Aliyu, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kwarai an samu canji sosai domin yanzu rikicin da ke waruwa benue da hillani kusan wata biyu yanzu ba wani rikicin da ya taso kuma zagawa da muka yi a jihohi sanadinta gwamnan jihar gombe ya yi ministry of livestock sanadin wannan zagawa da muka yi sannan gononi sun ɗauki matakai kwarai da gasken gaske da za a samu su yi koyi da yadda gwamnan neja ke yi sannan mun je wajen su lalami shi karan kanshi mun samu canji kwarai da gaske daga lokacin da aka samu wannan mitin da mu da gononin arewacin najeriya gaskiya an fara samun zaman lafiya. a dangane da batun alkalin kotun shari'ar musuluncin nan da ke zangeru wanda ya sayar da wasu tarin shanun fulani domin biyan diyar wani hukunci da ya yanke shugaban kungiyar Meti Allan a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa ya ce suna sane kuma ya zuwa yanzu sun gamsu da matakan da aka ɗauka. Muna, muna sane da abun da ya faru kuma mai girma gwamna yana sane da abun da ya faru kuma mun tabbatar da cewa ko jiya an kira su domin a tabbatar da cewa an ɗauki matakan mai musu da haƙƙinsu kuma a yi maganin faruwar irin wannan abu nan gaba doka abu na zamu yi. Kuke a mutanen nan? A na farko dai muna son a yi ɗin ɗinsu da dukiyarsu domin in abu ya ɓace bai kamata hankali ya ɓace ba tun da abin da ya faru ya riga ya faru to muna son a tabbatar da an maida musu da haƙƙinsu yi musu an yi hukuncin nan daidai da shari'a ta ce ba kamar yadda aka yi shi ba ko mai girma gwamna ma ya nuna muna ɓacin ran shi kuma yanzu mu muna son a tabbatar da cewa yadda gwamnati ce za a mai maida musu haƙƙinsu to shirye muke muna nan mun sa ido mu ga menene za a yi. Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu dai ya yaba wa ƙungiyar Miyatti Allahn akan wannan ziyara sannan ya sha alwashin ci gaba da bin hanyoyin da suka dace domin daɗaɗawa makiyayan a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.